Thank you.

bai abin da bai taɓa yi ba tun lokacin nan dama na lura da shi in wani abu ya samu bai faɗa mun tun lokacin da wasu yan iska suka ɗan abin taɓa shi da dan tsoro shi to in dai tsari ne kuma ne ne ko sun koyi gida ce mun su gida ba amma da shi har yanzu bai zo ba me yake Assalamu alaikum. Uwar gida. Ya yi ya yau. Me ke nuna? ta yanzu ne ka tashi dai ka zuwa ka zuba ruwa a cikinka eh. saboda zuwa wata abinci ka gida ko gaskiya ne bari tashi in yi wanka gaskiya an ce ramin komi to ya yi kin kai yunwa nake ji da kyau to ga shi nan da eh bismillah ni zan zuba komi koya ne bari ni ba shi ne abin damuwa to bari mu samu abokin nashi wata kila shi ya mata like sai a hankali abubuwa in ka musu auren ma komi su bar maka sai a hankali wallahi yaron da yanzu ya su ma inda yake har wani abokin nashi da Allah sa bari da in same shi ta tare da shi mu inda yake yaron inda shi ya san wurin kuma suna magana da shi a kan kai kaji dan halaka hello haka dai yau aini mana yanzu na kare ta nace kwana biyu ba ba tuntuɓo wajen baban wanka ba na ce za a tuntuɓi garan ya ake ciki. ka san abubuwa ne sai a hankali wasu wannan hatsi da na saya ne shine na tura tireloli suka kawo to na na na ajiye su ne sai a hankali wa hankali na a tashe wallahi ya ake ciki ne yanzu. to ai ni shine nake son eh, in ji ta bakin ka ko kama ai kokari garin firar a samu a ji a hiddo bawan Allah. to kana ji yanzu dai ka zo ka same ni a gida sai mu tafi tare eh ka zo ka same ni sai mu tafi tare insha Allah eh, insha Allah eh na gode insha Allah ka san wasu kamar za su ga banda kula da tarbiyyar shi dan ba don dan ba uwan mu ɗaya ba ka gane shi kuma abokin naka ne sai a hankali kai ka sani na ya mishi ta goma amma bai ganiya sai a hankali yanzu dai yanzu za a je a kuddo shi in aka kawo shi idan aka ja ka hudo shi aka kashi insha Allah kai ta dalilin kamar zan bude muku ku zo a yi kasuwanci nan tare da ku ya iya wannan naku da kuke yi US wani lokaci da kuke kawar ba mama na gida wani abu duka ba wani abu bane na gida wani lokaci matsala gare shi yanzu mutum wanda yake kasuwanci ne haɗa ka da shi zai rike ka amana amma shi na gida wani lokaci sai ya bata abin kuma babu yadda zaka mishi kuma kai ya maida ka baya shi ya maida shi baya shi yasa amma yanzu da ke dai na kai kamar kana kokari kuma kana da hankali haka insha Allah ba magana za a buɗe muku kasuwanci ko abu na tattalin karatun ya gurgudo kun yi shi to insha ka zo ka same ni yanzu a gida in ba ka zo insha Allah na gode yaran nan da ya lafiya kasa ka ce eh, kai da mutum ba uwa ɗaya ba sai ga duk abin da zai yi kawai ka sa mishi ido ne baka gaya ba ka gani yanzu babban ka sai mu je mu gani ya ake ciki wajen shi harkar nashi kuma ka gani bisa ta dalilin shi yanzu ka gani garin firar yanzu zai samu mu wasu aika ko kaiwa hmm? yanzu ma tashi da ne kawai ta yi gidansu kaga zuwa na fada yau ma kawai sai dai ki zamna ke kadai da a jira ka gwara ka shirya insha Allah zan tashi mu tafi mu je in yi abin da ya kamata Abubakar barka da yau ana ji eh wancan wurin ka samu wanda kai da shi ka daura ka zo zan barka anan kin je in ga magana kanan nan insha Allah zan je in dawo eh, ba za mu jima ba insha Allah a kai in yi da kai ba Allah ya yi wancan dama saboda su ne ma nake so ka zo din saboda kai kai kai ka ne ba kan abun ka wani soja ne nan bayan fatan nan town soja kuma soja to kun yi masu soja ba yana cewa ba ni dai gama da amarya ji daɗin saboda da koro na gan fuskar ka ya eh, iya abinci gaskiya abinci gaskiya hmm? a to yayi ya faru ne na gan kai cin abinci a ofis na ko wannan yau kima abincin da kika yi mu ai ya sami ban iya cin abinci na waje sai dole sai na zo cikin gida Allah ka mai gida a waje kana da ah. wannan waje na ya bare ki abinci ma sha Allah ke so na dole ne hmm? ta bare wai na koyi abinci ne ke ah. mama ba eh a wajen umma mama da koyar ni eh mana to mama Allah ya sa mata albarka amin amin ah ya yi kyau me gida dan Allah ka yi abin da ya faru kan abin da ya faru Oh. ya haka ne ba laifi yaron yana can nasa an kulle shi amma zan je in duba shi gida oh a sai ma yana nan har yanzu na hannu to kin san wanda yace zai zakula miki ai kuma dole a wannan gaskiya ne gaskiya yanka ne saboda ni ma ban yi goyon baya wani ya bi ni ba Ya san ban sa ban sa ban sa ana bibiya a gaskiya ni ba na sa wanda zai sa an saba maka shi yasa nake so ki kula da kanki ko ina ce miki kula da kai da kyaji na ce ki kula da kai ki ma'ana wannan magana ne أنا yadda da أنا saka ka أنا alaikum wa أنا assalam يعني أنا اوبشن شاب أنا دعمه ما في انا كيف كده أنا عليك يا أنا الحمد لله ما شاء الله من عتم بعد الاثناء آه، هذا الاثناء هذا لا آه، في عليه انا في عليه قرأني كده ثم انا اوكي تو بس يا بايا don ɗazun nan ya zo ce mun zai tafi gida ya tafi gida yanzu yana gida to ka kira mana shi a ko ok to shi kenan babu damuwa allah sa da ya lafiya ne a lafiya lo shi kenan babu damuwa assalamu alaikum kuka barka da wani wallahi lafiya ga ruwa eh, eh akwai bayani wasu ne suka zo suka ce suna son ganin ka wasu kuma Eh, da wani yaro da wani babba haka ok shi ke nan ba mu zama aha kira na na an kai wajen aiki san babu ne mutane suke kira na yanzu zan haka zan dan da ji ko mun sai na sai ko a wani lokaci tun da shi ya kamata ce ba wanda ka yi kaɗan kwanta ka ko ka kuma samu haƙoƙi ta sa aikin nan ka so tsare dole ko da lokaci yana cikin shirye ne ka yi da kasa yanzu zan ɗaya ta ke ji sai yana nawa da ɗan murmushi ke ma.